السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمه وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون نعم saƙon wannan aya mai albarka kira Allah ya yi subhanahu wa ta'ala ga manzansa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya ce, Kul ya Muhammad ka yi kira, ka shelanta wa mutane, ka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya gaba ɗayansu, baƙaƙensu da fararensu da jajayensu, kowane nau'in mutum da ƙabilunsu. ka shaida wa duniya gaba ɗaya da umarnin Allah cewa inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzo ne na Allah a gare ku gaba ɗayan ku babu togaciya ni ba annabin larabawa ne kawai ni ba annabi ne irin annabawan da suka gabace ni domin annabawan da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan aiki kowane annabi zuwa ga wata kabila ce kawai kawai kabilan nan baya wuce ta to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad shine aka aiko shi zuwa ga duniyar nan gaba ɗayanta baƙaƙe da farare da jajaye kowace irin kabila annabi an aike shi zuwa gare su saboda haka duk wanda da yake rike da wani addini ma na wani annabi to yanzu ya saki wannan addinin kawai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine annabin karshen zamani wanda babu wani annabi bayan shi kuma babu wani addini bayan addinin da ya zo da shi saboda haka duk waɗansu mutane da za suke bin wani annabi a can sannan suka ji labarin zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam suka yi imani da shi suka sake wancan to Allah zai ba ku lada biyu ladan imani da wancan annabin da ladan imani da annabin karshen zamani wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah da raina ke hannunsa la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bihi illa dakhala an-nar annabi ya ce na rantse da Allah da ya halicci raina babu wani ba yahude a duniya ko kirista a duniyan nan da zai ji labarin zuwa na ya yin imani da ni wallahi sallahi sai ya ga wuta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda ka duk wani addini da za ya gabaci na in musulunci to ya yi expire lokacin shi ya kure ya tashi yanzu dole a sake shi a yi riko kawai da wanda manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi saboda haka ka kenanta ma duniya cewa kai nasu ne gaba daya annabi lahu mulku samawati wal ard shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan sako ne na Allah wanda ya mallakan sammai da kasai gaba ɗaya suke hannunsa duk wata abu wani abu mai rai da yake rayuwa cikin sammai ko kasai karkashin kasai ko abin da ke tsakanin sama da ƙasa to gaba ɗayan ku mallaka ce ta Allah babu wani Allah a nan mallaka ne na Allah la ilaha illa huwa Allah nan da babu abin da ya cancanta a bautata masa da gaskiya sai shi Allah kuma huwa yuhyi shine mai rayawa wa yumitu ya kashe in ya dama ka nuna masa sabawa da taurin kai yanzu ya kashe ka yanzu ne kawai saboda haka annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce mutanen duniya gaba ɗaya, fa'aminu billahi ku yi imani da Allah nan mahalicin da kasai wa rasulihi ku yi imani da manzon nasa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam annabi annabin nan da kuka sani al'ummi wanda baya rubutu baya karatu annabi yu'minu billahi wanda shi ma taran kansa yana mai imani da Allah ne wa kalimatihi da kalmominsa shine alqur'ani da sakon da aka baki saboda haka wattabi'uhu ku bi annabin nan ku bi manzan nan la'allakum tahtaduna idan kuka bi shi tabbas kawai kun shiryu shi ne kaɗai kawai za ku bi ku shiryu annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ne ya umurce shi yayin wannan kira abu nawa aka ce mutane duniya su yi imani fa aminu billahi sai na biyu wane ne wa rasulihi kawai shi ne alkitabu wa sunna kawai Allah da manzo kawai za a bi Sune ne sune nasara saboda haka ba a yi a tashi wani mutum ba ba a makala wani mutum ba ba a fara wani mutum ba a ce sharaɗi ne bayan Allah da annabinsa dole sai ka bi tafarki shi ma duk inda yake din tafarkin manzon Allah aka nema ya bi domin shaida ne aka yi duk duniya duk wani abin halitta duk wani makaluki duk wani taliki da ya duniyan nan to ya tabbata man annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kadai manzon da zai bi shi ma ya tsira saboda haka ba wanda zai zagayo ya ce ka bi shi zai kai eh, ta hannun manzon Allah ka bi shi ko ka bi manzon Allah ka hannun shi ko ka bauta wa Allah da manzansa ka hannun shi babu kawai tun jiya muke jin kiran Allah nan subhanahu ta'ala Allah da manzansa kawai wannan shine Allah ce wa min qaumi Musa daga cikin mutanen annabi Musa da aka tura Musa annabi Musa zuwa gare su su ne Yahudawan nan banu Isra'ila akwai ummatun akwai waɗansu mutane akwai waɗansu 'yan mutane tsiraru haka yahduna bil haqqi wato wanda suke kan shiriya ta gaskiya sun bi dokokin annabi Musa da gaske kuma sun rike su da gaskiya amma mafiya yawanci ba su yi imani ba wato idan za ka yi kwandemin bani isra'il allah yake akwai yan kaɗan daga su. wanda suke kan shiriya ta gaskiya ta annabi musa kuma suna rike da shi za kan shiriyan bin haƙƙi da gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da shi ne suke hukunci na adalci duk hukunce su da dokokin annabi Musa aka saukar da shi suke shari'a da shi suke shari'a kuma har ila yau suna adalci suna bin dokan wannan da aka kawo musu daga annabi Musa da gaske wannan kenan saboda haka kamar yadda Allah ya ce a cikin suratul baqara laysu sawa'an min ahli kitabi ummatun قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ina cikin سورة آل عمران wato ba daidai suke ba daga cikin alun kitabi din nan akwai na Allah akwai ɗan kaɗan daga cikin su wanda suke kwana suna bauta wa Allah suna kwana suna sallah suna bauta wa Allah saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya adalci ya ambaci cewa akwai kaɗan na Allah daga cikin su نعم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم دقا سيكون وطن إما دا الله يوى إسرائيل إنا أسابو دا أسابو سوكن مؤامنا sai Allah ya ce wa qatta'nahum sai muka rarraba su Isna isnatay ashrata asbatan ungiyoyi ungiyoyi goma sha biyu dangi dangi dangi dangi goma sha biyu saboda kamar yadda za a rarraba platoon mutane suna da yawa a zo a rarraba su platoon 1 platoon 2 platoon 3 haka ko kuma yadda a makaranta za ka samu ɗalibai suna da yawa sai a yi gurufin nasu a rarraba su house by house a ce wannan abun nan firqatu Umar bin Al-Khattab firqatu Abi Bakar Siddiq firqatu Abin Usman bin Affan firqatu Ali bin Abi Talib firqatu Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah firqatu Shaykh Al-Islam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya a rarraba su ko a yi rarraba su house house a ce Imam Malik house Imam Shafi'i house imamu ahmad house imamu abu hanifa house to kaga wannan zai ba da sauki wajen tafiyar da harkan yara idan aka yi guru idan aka rarraba su house by house to mabiya annabi musa alaihi salam su ma sai aka rarraba su gida gida gida gida har goma sha biyu saboda a rika samun saukin tafiyar da su kowane gida akwai wato kamar shugaba wanda yake kula da su wancan ma akwai komai nasu idan ya tashi sai a ci a raba su gida bai gida gida gida gida haka kowa ya san inda zai ma. to Allah ya ce muka rarraba su haka Allah ya ce ah, wa qatta'nahu musnatay 'asharata asbatan umaman dangi dangi gida gida haka muka raba su sai wa auhayna ila Musa muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa a lokacin da mutanen nan suka buƙaci ruwan sha babu ruwan sha domin lokacin da suka fito misira egypt kenan suka zo annabi suka biyo annabi musa zai tsallakar da su kogin nil nil su tsallaka su koma kudus birnin kudus lokacin fir'auna ya ji labari ya fito musu da rundunansa gaba ɗaya zo zai halaka su sai da suka zo dab da teku na nilu da kuma teku bayan da za su yi bayan su da fir'auna duk san wannan isan Allah annabi Musa wahayi ya biji wannan tekun da wannan sandan ya dare nan ma da ya tashi darewan ya dare hanyoyi goma sha biyu kowane bangare kawai kowane gida kawai ya san hanyar da zai bi cikin tsari kawai don a samu sauƙin control sauƙin tafiyar da al'amuransu to yayin da suka tsallaka kan eh, wancan gabar fir'auna kuma ya zo da rundunansa da jama'ansa suka shiga Allah ya gama da su to su yanzu suna can tsallaken za su yi tafiya zuwa baitul eh, maqdis eh, can birnin kudu to daji ne tafiya ne sosai kuma cikin sahara to irin wannan lokacin ne Allah ya rika saukar musu da waɗannan abubuwa na abinci da naman salwa daga sama ya musu inuwa daga jimare in suka buƙaci ruwa a wannan wajen Ga shi sahara ne Allah duka dai mai kun fa yakun ya san yadda ya tafiyar da al'amuransu ga yanda Allah bai bar su stranded haka a watse ba ma tare da an kula da su shi ne Allah ya yayin da suke wancan tsallaken ba ruwan sama ai ba ruwan sha sai suka ce wa annabi Musa fa suna jin kishi suna buƙatar ruwan sha kaga wane ne yake zato yake sa rai a irin wannan sahara bushashiya mamana, mana wanda take ta farfasa za a samu ruwan sha wa yake zato za a samu abinci za a samu inuwa duk wa yake zato amma Allah ya baka tabbacin cewa in dai ka rike ni ni zan maka komai wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wanda duk ya tsoraci Allah ya rike Allah to Allah zai sanya masa mafita da dukkan al'amuransa kai imani da Allah kawai ka bar masa ka bar masa kawai ka bar masa rayuwanka kawai kaga zaka tozarta zaka kaskanta zaka galabaita zaka wulakanta bayan da za a wanda yake rike da Allah ya wulakanta ya kaskanta to kaga a jezar ne sahara inda ba a tsammanin ruwan sai suka nemi eh, ruwa kishi ya dame su to Allah maɗaukakin sarki ya ce sai muka yi wa annabi Musa wa auhaina ila Musa sai muka yi wa annabi Musa wahayi idistasqahu qawluhu lokacin da mutanensa suka buƙaci shayarwa a shayar da su ruwa sai Allah ya ce wa annabi Musa ya ba shi umarni ya ce alidrib al-hajara yake ga wani dutse can ka ɗau wannan ƴar sandan taka kawai ka daki dutsen da ita yana dukan dutsen kawai husnata minhu ta asharata aina wato sai ido ruwa guda goma sha biyu sai suka yi ta fesowa da ƙarfi in Shi shine a ce ruwa yana da ƙarfi a ce ya fashe ko a buɗe shi yadda yake irin harbo wannan da ƙarfin gaske to a haka ruwan ya zo musu ba wai da ƙyar da ƙyar yake zubowa yake malalowa ba a'a fesowa yake kawai eh? Allahu alam irin roban ciyon nan da masu yan kwana kwana suke rike su bude ruwa fasowa kawai ya yi ruwa kawai to haka ya fito sai ya fito kuma kofofi goma sha biyu irin daidai yawansu da adadinsu kowace al'umma suka je mafita makulkular ruwa guda ɗaya waɗancan suka je waɗancan suka je cikin sauƙi suka sha suka ɗiba suka yi buƙatarsu wannan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya fara musu a cikin wannan saharan kenan Allah ya ce kada alima kullu unasin mashrabahu sai ga shi kowane mutum ya san kawai kofar da zai je ya sha ruwa, ba tare da an samu cunkoso ba ko an samu turereniya cikin tsari kowa ya bi layi kawai ya je daidai raminsa kawai ya banfaɗi ruwa na can ba su shigan ma waɗannan ba yan can ɓangaren ba su shigan ma waɗancan ba ka san wani sa'i wajen dibar ruwa in aiki ko sai ka ga an fi yawa a wani gun wani gun kuma ba mutane ba har ana ce jama'a ku rabu a nan ku koma can ku rabu a nan ku koma can to saboda a kiyaye irin wannan tuntuni Allah ya tsara su yarraba su da abu ya tashi kawai waɗannan yan group ɗin sun san inda za su je ba tare da waɗansu sun shiga ma waɗansu a samu cunkoso da niya ba komai naku ya zama so cikin tsari mai saukin gaske a na biyu Allah ce wa zallanna alaihimul gamama da yake cikin sahara suke rayuwa Allah ce sai muka musu inuwa da giragizai inuwa da giragizai ko kuma gajimare haka duk inda za su yi sai wannan gajimare yana bin su haka yana bin su kamar lema kawai duk inda suka tsaya sai ya zo ya musu inuwa ya tsaya kansu idan suna tafiya sai yana bin su Ga shi dai a tsakiyar sahara ne ba gida ba bishiya ba komai amma suka yi rayuwa rayuwar jin daɗi ba sa jin rana ba sa jin kuna ranan Allah ce muka muku wannan dai ba mu yi abandonin nasu ba ba mu yi watsi da su ba sannan abu na uku da suka buƙaci abinci wa anzalna alaihimul manna salwa, muka saukar musu da menene almannu wato wani abinci ne kamar takanda ake cewa kamar zuma yake fari haka wadan suna danganta shi da ice cream fari ne haka kamar zuma haka suke yake ta yana taruwa suna ci Allah ya saukar musu daga sama wasalwa da waɗansu irin naman tsuntsaye wanda ake kiran su salwa an yi waɗansu dai a nan a Najeriya ban san ko irin su bane muka yi ta shan kwansu ma malam za a samu lafiya ni an daina ma ciwon yayin su ya wuce kawai ka an lamta ku lalabi ka je malam ai a rika shan ina jin na sha ɗari kullum yana fasa ɗaya kullum yana fasa ɗaya aka zo aka ce malam bawon ma yana da magani shi ma a ajiye shi ana nike shi na nike dai eh? duka dai to idan Allah ya tashi a dan addabar da mutane a gudu nan a ce ga wannan abu a sake shi kwana ji a gudu nan a ce ga wannan a gudu nan ba jiran da ba a kiwon salwa ba jiran da ba a kiwon salwa ba labarin sai ba labarin su an warken ba a warken ba Allahu an je sha kawai ba fata an yi an Ta ta Allah wani ya wala ba ta a kamfanoni da sun ci aka hada hand out su da maganin su ga salwa ga kwai kaza ka rana kaza kaza kaza duk Allah dai ya karba Musa dai a lokaci ta tsuntsaye ne masu mai haka masu masu daɗi Allah duk ya saukar musu cikin cikin sauki sai Allah ya ce musu ne kulu kawai ku yi ta ci min mara ma ku, daga tsarkakan abincin da muka azurta ku da shi ku yi ta ci in ji Allah ku ci ku sha ni na saukar muku kuma Allah ya tabbatar musu cewa tsayi ba ku ne tsarkakakku ne babu poison da anan poisonous babu kwaizin a tare da su babu kuma ba na hannatarwa bane ba na sa ciwo bane tsayi ba ne Allah ce ni na azurta ku da shi sakamakon me imanin da suka yi da Allah suka miƙa wuya sannan wa ma zalamuna Allah ce ba ku zalunce mu ba bi ma'ana daga baya waɗannan mutanen da wannan gatan da Allah ya mutu ga gata na farko da Allah ya mutu da kaskantattu ne a zamanin mulkin fir'auna duk su ƙabiru fir'auna da ya fito daga cikin su ne ana kiran su kit kabilun ne to waɗannan su kuma banu isra'ila kabilu biyu ne to da yake fir'auna cikin waɗancan kittawan ya fito to sai ya mai da ƴan kabilansa su ne ƴan mowa su ne masu jin daɗi su ne masu aikin gwamnati su ake ba wa aiki su su kuma banu isra'ila su ne yan ƙodigo masu yi ma waɗancan ayyuka da jini da menene sai ka kira ɗan banu isra'ila gidanka ya maka shara ya maka goge-gogen ɗaki ya maka komai ba a biyan shi ko kobo ana tiritin nasu a matsayin kawai kamar bayi ne kawai yanka ma farce su zo su goge ma takalmi su ne yan shushaina su ne yan kaza su ne yan kaza waɗansan kuma su ne wato yan sarakuna tafaffu da mai wanda ba sa taɓuwa komai ku za ku musu kawai to an kaskantar da su kuma da wani ya miƙo kai daga cikin su sai a yanyanka ƴaƴansu maza to Allah maɗaukacin sarki ya tada annabi musamman ya aike shi saboda ya kare mutuncinsu ya fidda su daga kangin kaskanci da wulakanci da suke ciki a daga darajar su kaga ni'ima ce ta farko to na biyu annabi Musa ya fidda su ya tattara su gaba daya suka gudu da safe fir'auna ya ji labari da asuba ya zo ya biyo su ga teku a gaban halaka ne ga fir'auna a bayan ku ma halaka ne ba da inda za su gudu Allah ya muku ni'ima kuma ya sa tekun nan ya dare suka tsallake a idan su aka halakar da fir'auna bayan sun tsallake lami lafiya babu wata matsala sannan Allah ya muku ni'imar abinci su sha ruwa mai kyau wanda yake kunkulowa daga dutse su sha su sha al su ci almannu ga asalwa a musu inuwa a musu komai duk wannan gatan Allah ya musu amma da yake ba yahude ba yahude ne ba dan goyo ba ne Allah ya ce sai da suka zo suka yi butulcewa duk waɗannan ni'imomi sai da suka ce ba a mutu ba kuma ba za su yin ba Allah ce to ka ga nan shin Allah suka zalunta su suka zalunci kan Allah ce wa ma zalamuna mu ba su zalunce mu ba domin Allah ya ce wallahi da duk duniyar nan za a haɗu a kafurce masa wallahi wannan ba zai cutar da Allah da komai ba a ce yau Allah ya zauna ba wanda ya mai sujada yau ba mai yi wa Allah sallah yau ba mai yi wa Allah azumi yau ba mai yi wa Allah kaza kaza Allah ya ce a'a duk ibadar da kuke in ji Allah don amfanin kanku ne ni ba ta amfana ka in ji Allah subhanahu wa ta'ala shi in ji Allah subhanahu wa ta'ala yake ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a yake ya ku mutane da za ku ta da na farkonku da na ku da mutanen ku da ku da na farkon su da na ƙarshensu gaba ɗaya zuciyanku ta zama to tamkar zuciyan iblis gaba ɗayan ku kafurai ne kawai kwata kwatan ku ba mai bauta mu Allah ce wannan ba zai kawai wani abu daga mulki na ba ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala adka qalbi rajulin wahid minkum ma zada zalika fi mulki shay'an ya ku mutane da a ce na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku na farkonsu da na ƙarshenku duk zuciyanku a wajen imani da takawa da tsoron Allah irin zuciyan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallama Allah ce wannan ba zai kare ni da komai ba a ce ba mai saba mu ko da mutum ɗaya wannan ba zai kare ni da komai ba Allah ce innama hiya amalukum nuhsiha lakum thumma nuwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu Allah ce kawai ni nawa ayyukan da kuke kawai nake ajiye mu duk abinda da kai a ajiye duk abin da kai a ajiye gobe kiyama a sakanta wa kowa da irin aikinsa waje da khairan wanda ya samu alheri a gobe kiyama bi ma'ana aljalla, to falyahmadillah ya gode wa Allah ya san ba aikin shi bane ya shigar da shi aljanna mu tawfiki ne na Allah sai ka yi making effort ka yunkura ne ka ɗan yi kokari Allah ya baka aljanna ina fata an gane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ba wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna haka ce har kai ya rasulullah kana sallah har kafa su kumbura yace hatta ana illa an yataghammada lillahu bi rahmati fa sai Allah ya lullube da rahmatsa Allah ya ce wa man waje da ghaira zalika wanda yaje yaje lahira bai samu aljanna ba ya samu saɓanin aljanna ya ga kanshi a wuta to Allah ce fala yalumanna illa nafsahu kar ya zargi kowa ya zargi kansa kar ya zargi kowa ya zargi kansa kai ka sake sunan annabi kai ka sake tafarkin annabi kai ka sake tafarkin musulunci kai ka sake alqur'ani ka je can wani ya ja ka jefe a lungu ya raɗa maka waɗansu kalmomi a kulle ka bi shi kawai shi kenan sai ku je kwaɗo a lahira zai ganka shi kenan fala ta na illa nafsaka ya sha eh kar ka zargi ko in ji Allah kai ka ika koyon da ake sallah kai ka ika koyon da ake karatun Qur'ani kai ka yanda ake koyon ibada ga makarantu na kaji ka iya kowane irin karatu banda na musulunci ka iya karanta kowace irin jarida banda alkur'ani ka iya karanta kowane irin novel ya aka yi ka koyi wancan abun nan ai ba a haife ka da ilimin ba fa yau aka haife ka ya kai ka kware a wancan banda wannan Eh Allah ce to karka ya tabbatar a zuciyar shi cewa abin da zai tasan baɗin nan ba kyau sai ka je ka kai Allah mu je kawai sai in ka je an ce kai mu je kawai wato mu ce ka din kawai mu ce ta kawai ohodai in ka ji an ce ohodai to bi ma'ana zuciya ka sai da yace mata karkai to haka za ka kara ba mai saba wa Allah sai dai ala basira in kuma haram za ka kama ka san ba sai kana sane kana sane in ma kai zalunci kana sane in kai cuta ma kana sane in kai watsi da sallah ma kana sane inda mutum zai wallahi bai sani ba Allah ban ya rufa mana asiri Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ma zalamnahum mu ba mu zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun to idan ka samu kanka a wutan jahannama gobe kiyama Allah ce kai ka zalunci kanka saboda ka fala ta lumanna illa nafsaka kar ka zargi kowa sai kanka faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza wanda kuma ya samu kanki aljanna to alhamdulillah lalle wannan ya rabauta Allah ubangi ya shirye mu ya sanya mu yan aljanna na'am wa وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتما وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون نعم أنا محوكة ساتيتي وإذ قيل لهم فتنا يا محمد لو da aka وأنم ma suwaye su banu isra'ila din nan ne da suke tare da annabi musa aka ce musu to uskunu hadhihi alqarya domin sun fita sun zama to da yanzu sun fita egypt sun fita misira to a tafiyan su annabi musa da yana jagorantar su za a je a samu inda za a zauna a kama sai allah ya nuna musu baitul maqdis qudus can ah, sai Allah ya ce musu uskunu hadhihi alqarya to ku zauna a wannan alkaryan ku je ku zauna a wannan gari ya a muku nan Allah ce muku ku riƙe shi yanzu a matsayin garin ku na ba ku wannan garin na mallaka muku wannan garin wa kulu minha kuma na halatta muku duk abin da yake cikin garin da ƴaƴan itace da shuka da menene da duk abin da ke zagaye da garin duka na ƴaƴan itace irin su zaitun su inabi su rumman su mena duk waɗansu abubuwa da suke wajen Allah ce wa kulu minha haifu shi'itum ku je ku ci ku sha yadda kuka ga dama in ji Allah na halatta muku kuma na mallaka muku amma ga abin da nake so idan za ku shiga garin wa kulu hittatun ku ce Allah ka gafarta mana zunubanmu shi ne ma'ana hibba an yi amfani da kalmansu na hibru ko kuma kalman hibru na can irin wanda kalmomin da suke amfani da su wato kamar kai ne yanzu an ci gari da yaƙi Allah ya mallaka muku garin ku shiga ku nuna ce cikin menene tawali'u da sun ku yadda kai ku nuna cewa wannan fa ba iyawanku bane ba ikon ku bane Allah ne ya mallaka muku ku shiga kuna masu sunkuyar da kai yadda ake boyin jin nan ake dan sunkuyawa haka ku shiga garin a sunkuye kada ku shiga kanku a ɗaje haka ana tafiya kuna wani takama kamar ku wani abu ne ku shiga ku nuna wani simbol wata alama ta kaskantar da kai ga Allah ku yi lawarin kanku kar mutum ya shiga yana taku yana nuna wata alfahari to yayin da kuka shiga ku ce astaghfirullah astaghfirullah kalma dai makamancin haka hisfatun shine kamar eh, kankare zunubai ne hisfa ka faɗi kalman da za ta kankare zunubanka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan taqal muslimani idan musulmai guda biyu suka haɗu suka yi musafaha huttat khatayahuma kama ta huttu shajaratu menene auraqaha ma'anan hadisin ba lafzan na kawo ba wato yadda zunuban mutum suke zuba huttat ko ganyen bishiya ke zuba din nan to shine sannan kuma wadkhulul baba sujjadan ku shiga menene shi ta kofan gari entrance na gari gate na gari ku shiga kuna masu sun koyar da kai haka Shi su sujadan kamar ruku'i haka Shi ne malamai suka ce irin shi aka nemi mala'iku su yi wa annabi adam iri yadda in aka ajiye sandan sandan sanatocin nan ko in mutum ya zo ya gabatar da wani abu a gaban Eh, senate president gaban sandan nan sai ya yi wani irin haka in zai magana sai ya fara haka in ya gama masa ya yi haka in ya tafi in zai tafi ma sai ya yi haka kwanaki ma an ɗauke ta wannan ba san dai inda aka kai ta ba ko an daga ita koya ne dai Allahu Allah. da yake hayaniya ce da hutun bai ma kallanta ba abu wani abu na ci gaba Allah ubangi ya rufa mana asiri a takaicen takaicewa irin shi ne kar ku fiye dan sunkuya na girmamawa wani haka yanzu ka ga duk yanda kake duk yanda kake ahlus sunna din wato zaka in zaka gaida wani babban mutum ko wani wanda kake daraja ko ka mika mai hannu sai ka dan bi ka dan yi haka din nan koya dai koya dai haka wato ka nuna ka dan yi kasafa ka yarda shi ne a dan sama haka bari kai ka dan rage naka dan tsawon haka ina fata an gane shi ne to irin shi aka nema su dan sun kuyar da kai haka in za su shiga garin in za ku shiga garin su nuna cewa wannan dai daga Allah ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi in ya ci gari da yaki in ya gama da gari ya ci garin da yaki to idan zai shiga garin ya dudduba to manzo Allah yana shiga ne yana kokuye haka yana kokuye haka yake ya nuna tawalu ga Allah subhanahu wataala ya nuna wannan aikin Allah ne ya musu domin Allah ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah ya rama falan taqtuluhum walakin Allah qatalahu duka Allah ne ya aike sai ka nuna wani alama na nuna tawabu ga Allah da kaskanta kai ga Allah subhanahu sai Allah ya ce musu idan kuka faɗi wannan kalma hisqatun hisqatun bi ma'ana astaghfirullah sannan kuka shiga eh, garin kuma a abin nan a sunkuye to Allah yake naghfir lakum khati'atikum zan gafarta muku dukkan zunubanku abu mai sauki fa Allah ya nema kuma sanazidul muhsinin za mu ƙara wa masu kyautatawa kyautatawa in ji Allah ka duba kalma da za ka buɗe baki ka faɗa fa harshen Allah ne ya mashi leɓɓan ya baka ka faɗi abin da yake so kai ka ce it's amma da yake ba yahude ba yahude ne fa baddala alladhina zalamu Allah ce sai azzalimai kawai azzalimai suka canja suka musanya kalmar da na faɗa musu suka faɗi wata kalma daban فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم suka canja harafi ɗaya suka canja ya kai su ga halaka harafi ɗaya saboda kalmar ku duba hittatun akwai da'un guda biyu ɗa'un guda biyu ha'un da kitira ta ɗaure ɗa'un guda ɗaya sai ɗa'un ta uku da fataha sai ta'un hitsatun to ɗa'un na farko ne sai suka mai da shi ne suka mai da shi nunu sai ya koma hintsatun maimako hitsatun sai suka mai da shi hintsatun saboda hintsatun alhintsatu da larabci shine alkama shine alkama eh, Allah ya ce in kun shiga ku ce astaghfirullah ku ce hitsatun to su kuma eh, da suka shiga suka ce satun ku duba suna zato Allah baya ji su in suka samu kalma masu kama da juna ɗaya mai kyau ne ɗaya mara kyau ne sai su kaɗe sai su yanzu manzo Allah da in suka zo shiga za su gaishe shi assalamu alaikum to ya su cire fata ya su ce assalamu alaikum yanzu dan Allah in na shigo nake maka assalamu alaikum waye sai ce ba assalamu nake ba sai su matsale lamun din sai su cire lamu sai su ce assalamu alaikum ah Allah halaka ka haka suke ce annabi Allah kashe ka A duba to shi ma na Allah ce ku ce hitfatu suka ce hintatu Allah alkama kawai abamu alkama ne wani astaghfirullah alkama kawai abinci kawai mu abinci kawai ba kawai me wani astaghfirullah astaghfirullah za mu ci abinci kawai abinci ya tsada ba abinci babu abinci ina fata an gane ko to kaga nunin kai suka canja sai Allah ya kira ku azzalimai me zalunci shine ka sanya abu a inda bai dace ba sai suka sa nunun amma inda bai dace a sa shi ba domin tsawon ne a wajen wannan shine ake kira at-tahrif canja harafi canja ma harafi mahalli a فبدل الذين ظلموا في الظالمين suka musanya kaulan wata magana daban ghairan ladhi qila lahum sabanin maganan da aka ce su yi kalman da aka ce su furta sai suka musanya ta da wata daban me ya biyo baya kaka ki haba yar nunun ta da na canja sai ka rena kalli girman wanda yace ka karka sa nunu din sa'un yace sai ka canja da nunun a take fa arsalna alaihim rijzan minas sama Allah ce sai muka sako musu wata irin tsawa daga sama tsawa kawai eh, bima kanu yazlimun ta halaka su kawai ka gama da su inji Allah subhanahu wa ta'ala butunci ba kyau wasa da umurnin Allah ba kyau rena rena sako ba kyau kar ka ga kankancin sako a ce wai wannan dan karami ne aka ni girman wanda yake kar ka yi din za ka ga wannan din abun a ce mai girma ne kar ka rena haka nan alheri komai kankantar shi kar ka rena ka ce dan wannan yanzu da mutum da wani zai zo yana bara ka lalu ba ka je aljihun ka kwayan dabino ɗaya ne sai ka bashi haba kwayan dabino haba da Allah bari kawai in ka samu mai yawa ka bashi to amma annabi yace rabin shi ma ka bayar rabin kwayan dabino ya isa ya kare ka daga wutar jahannama shi Allah mai yake dubawa ikhlasi zuciya yake duba ba wai kwantitin abu ba ba wai yawan abu ba yake dubawa da wani zuciya ka bayar shi ne Allah yake amfani da shi ina fata an gane ko lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum taqwa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala eh ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى Allah yana kallon abin da ke zuciya kawai in ka jinkirta don riyan Allah ya sani in ka gaggauta don riyan Allah ya sani shi Allah yana amfani da abin da ke zuciyanka kawai Allah bai rufa mana Allah sai ya faɗi me yasa ya halakar da su din yake bi ma kanu yazlimu saboda zalunci da suka yi a ce ku ce kaza ku faɗi wani abu daban na'am واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون نعم الله يكي واسألهم يا محمد يهودا wanda suke tare da kai a yanzu a yanzu ragowar yahuda wanda suke zamani da kai is'alhum ka tambaye su anil qaryati allati kanat habirat al akwai wani dan gari wata yar alƙarya wanda take dabda bakin teku ita ce aila aila tana nan wajen su falastin aila can wannan ɗan ƙauyen yana dabda teku ne yahudawa ne a wajen wato kakanni kakanni da iyayen yahudawan da suka yi zamani da manzon Allah ne yace ya tambayi yahudan da suke tare da shi game da kakanninsu sun taɓa zama wani ƙauye su suna karanta su a littattafansu a taura ai suna da wannan ilimi cewa ko forefathers nasu magabatansu kakanninsu an taɓa halakar da su a kan wani zunubi ka tambaye ya Muhammad za ku gaya ba kaga amri ne ai na gaibi kai ba ka ya Muhammad amma ka tambaye su su za su yi maka wannan abun ya faru to waɗannan yahudawan da kake tare da su jikokin waɗancan ƴan taurin kan ne saboda haka kowa ba abun mamaki ba ne in kaga suna wahalar da kai gado ne kawai kira su ya muhammad wa tsalu ka tambaye su anil qaryati allati kanat hadirat al da game da wata alkarya wani gari wanda yake kusa da teku shine aina me ya faru idh ya'duna fi sabti lokacin da suke fita ranar asabar suna fita ku kama kifi إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا yace a wancan lokacin wato kifi kifayen wannan kogin yana zuwa musu ya taru su taru su taru su taru a ranar asaba ranar asaba in ka je wannan kogin ma malam in ka ga kifaye a ranar asabar yadda suke ka fitowa su fitowa su kwakwanta wani ma har ya fita ya kwanta a kan ruwa haka kana ganin su suna tsalle suna liro gaban ka kawai da yawa kifaye suke fitowa amma wa yau ma la yasbituna in ba ranar asabar ba ne sauran kwanakin duka la ta'tihim ba a ganin ma kifin in ka je sai ka ɗana taro ma malam, ka yi ta fama ka yi ta ma duk ɗan za ka kama ɗaya ko uku amma ranar asabar ga su kana zuwa kwasa ake yi sai Allah ce to zan jarrabe waɗannan bayan Allah da wannan ni'imar Allah ya jarrabe su har ya saukar da doka ya ce annabi Musa ga musu an haramta musu kama kifiran asabar. an haramta musu kama kifiran asaba kaga don Allah ya jarrabe ne imani su shi abinda Allah yake so total submission ka miƙa wuya ga Allah kawai idan Allah ya kira ka ce ka za ka ce sami ina wa a ana kawai kada ka yadda ka ce za ka yi tambaya ko interrogation me yasa me yasa ka za ka za hmm? to haka za ka gani yanzu in Allah yana so ya jarrabe ka sai ya ɗauke ka daga inda kuɗi yake kuɗi kawai inda suke wuce sai ya kai ka wani guma malam inda duk ƙasa ake wani abu ke gilma ta wajen eh? in kuma vice versa ne ya ɗauke ka kai mumini ne taqiyi salihi sadiqi mutasaddiqi sa'imi ma mana ba irinka sai ɗauke ka daga nan a kai ka inda kuɗi su eh linabluwakum mu ga kawai ayyukum asanu amalan kawai to sai aka yi Allah ya zafi wannan ranar da kifin suka fi zuwa sai Allah ce na haramta muku kama kifiran asaba ina fata an gane ko Allah ce kazalika wannan abin da na mutu na buluhun don in jarrabe su ne kawai in ga su za su bi dokan Allah ko ba za su bi ba na buluhum bima kanu yasqun ta jarraban su in ga sakamakon fasikanci da yawan sabawa Allah da suke kun ga nan ma za su saba sun saba din sun saba din sai suka yi dabara sai suka ce annabi Musa a to ai shi kenan sami'ina wa ata'ana sami'ina wa ata'ana alhalin sami'ina din da da karfi amma wa asaina a zuciya ne sai su je su dana taru ranan ranan juma'a sai su dana taru su dana net su dana net sai su koma gida su an haramta mana kama kifi ran asaba sai ran lahadi in kifin suka zo sai su fada cikin net sai ran lahadi sai su je su su fita su shi ai ranan da aka ce aka mana izini ne muka dana taru sannan ranan da aka mana izini ne muka muka cire amma ranan da aka haramta mana muna gida su koma ce sun nuna dabara shi sa ba yahude in kaga ya manne maka akwai abin da yake yana maka wani dabara ne kawai to a takaicin takaicewa Allah ya tsine musu game da wannan aikin da suke Allah ya ce ka tambayi annabi ka tambayi wannan da kuke da wannan bai faru da kakanninsu ba saboda tsaban kaurin kansu to waɗannan jikokin su da ya Muhammad za ka sha gwagwarmaya da su kai ma Allah ubangiji ya samu dace ya mana muwafa na'am alaikum salam Hmm. to Allahu alam gaskiya idan aka yawa babu control ba yanda aka iya dole a yi shi a haka din kawai sannan su malamai sun kawo rangwame amma Allahu ala sun kawo rangwame ga su malam Nasir ko za su taimaka mana da fatawa an yawa an fi yanda aka fi dole a yi din a gefe Allahu ala. wasu yake kamar ya halatta yanzu da ke duba ruwa a hana sallar magana ba shayin kada ka dawo lokaci yanda ake ne eh? abinda nake so a kan in ita sallan farillan kanta an ce ka haƙura ka yi ta a gida inda ake haɗa sallah waɗanda suka samu daman fitowa ne sai a haɗa musu saboda kada a je gida a daɗa dawowa haɗa sallah na ruwa ɗin nan ya kasu kashi uku akwai inda za a ga hajjinin ya ɗauro gashi nan sai a yi hasashen wannan ba zai kai mu har mu yi magariba a je gida a dawo isha'i ba wannan ba zai kai ba ruwan nan zai sauka sai a haɗa amma Allah da ikon shi sai yana iya ruwan yana iya ne washewa bai zo in ba amma ba za a ce to tun da kun haɗa ruwan bai zo ba haɗin ka ana sallan ku ya ɓaci ka gani kawai kai kai calculation ɗinka ne a iya matsayinka na ɗan adam ka yi hasashe wannan hadirin ba zai kai mu yi sallan isha magariba har a je tsawa ɗaya a dawo ba tare da ruwan nan ya sauka ba mu haɗa wa mutane haka haɗa in ruwan ya zo ka biha wa ni'ima idan kuma bai zo ba shi kenan ba za a fito da mutane ba a ce a zo a sake kaga an tafi kenan to ko kuma an yi ruwan ma an ɗauke kafin a kira ma magariba an ɗauke ko ina ta ruwa yana gangarawa misali an idar da ruwan karfe shida da rabi bakwai kuma aka kira abin nan to su ma sai a haɗa wa mutane kaga ruwan da an gama su ya ɗauke amma saboda kar a tafi a dawo cikin taɓon nan shi da a ce a haɗa wa mutane su tafi kaga wannan na biyu kenan ko kuma ya zama to ana cikin yin ruwan ma ana cikin ruwan sai a haɗa mutane su tafi to hatta makiran sallan ma ana ce sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum idan ruwa yana zuwa waɗanda ruwan ya tarar da su a masallaci su za a haɗa ma su kuma wanda suke gidaje hatta dan ma an ce ya faɗa musu ku yi sallah a gidajen ku kowa ya yi sallah a gida hatta canza kiran sallah ma akwai yanda za a soka wannan sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum amma ba a implementin nashi ba a faɗa ne ba a faɗa ne to ka gani to saboda haka idan har ita sallan farilla shari'a ta ce an yafe maka ka zauna a gida wanda ita ta farilla ce ta nafilan nan duk yawanta bata kai ta ba to ina kuma da tallafa wa kai a ce za a dawo za a dawo masallaci a yi tarawih duk tarawih nan ba za ta kai sallan nafilan nan ba saboda ita farin eh, sallan farillan nan ba duk yawan rakawoyin ba za su kai na farillan nan ba to ita kanta ma Allah ya maka uzuri ka zauna kawai to sai ya zama to nafilan ma tarawih ka sai ka yi shi a gida dama ya halatta individually ya halatta a yi shi amma an fi so sunna a yi shi a masallaci to wata lalura ka tsare ka sai ka yi shi a gida sai ka yi shi a gida shi kenan wanda yake ka mai tarawihi shi ne yake ka yi a gida wanda yake ka fito masallacin ka masa farillan shi ne yake yanzu kuma na baka izini ka yi a gida to me na matsawa kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba bashi zabi ɗayan biyu abubuwa ɗaya biyu ɗayan abubuwa guda biyu ba mai tsanani da mai sauki manzo Allah ce mai sauki yake yake rige rige zabi saboda haka wanda take fitowa ka mai sallan ka mai ibada shine ya zubo ruwan a daidai wannan lokacin ya tsare ka dama ya ga niyyarka ne kawai sai ka je ka yi a gida ya baka niyyar da da kake da shi na zuwa masallaci wannan shine babu sanantawa da fatan Allah ubin ya mana muwafaka haka nan ma ana haɗa sallan nan lokacin sanyi lokacin sanyi mai tsanani bazara da hunturu da ana sanyin nan sosai shi ma ana haɗa magariba da isha'i duka ba wai sai ruwan sama bane kawai Kada ana haɗa azhar da la'asar ma in ana ruwan sosai in aka yi azhar sai a jawo la'asar sai a sallami mutane amma za ka za ka ga wancan duk ba a implementing nashi kana yi ma za a fara kukan kai kuma yana na a littattafai to shi yasa irin wannan sunna ya kamata a rika fito da su ana reviving nasu ana abin nan hatta san yi iya tsanani wata rana nan haɗawa muke kadan saboda mu samu mutane su san ina ne ake haɗa kar ka je ka zama wani ba kauye in kaga an an haɗa a wani go ka zo kana kumban baki ko ka gaji mutane ka ɗau alhakin su duka irin waɗannan abu akwai su a littattafai Allah sa mu gashi فقال Allah ka ta da wani da shi shi da yi amin kansa ya gafarta musu da dukkan al'ummar musulmi da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah biya ma kowa bukatar shi ta alkhairi wani abin shi ne wace ta ce ta kai shekara arba'in din nan. To ta kai za ta faɗa. wannan baiwar Allah da ta aiko takarda ta ce ta arba'in ba ta yi aure ba a sanya ta a addu'a to Allah ubangi ya fito da wani in tana da lambar waya sai ta naɗo shi ta bawa mai mai amsa tambayoyi insha Allah ta bara ta sai a bawa shi wannan bawan Allah wani da ya fito yace to alhamdulillah ana ta gaya muku abu suna zaune ya ce takardar hannun ka din a ah, ba ta zan zuwa gobe اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين